Wani rahoto ne na asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ambato cewa yara 'yan ƙasa ga shekaru biyar da haihuwa miliyan goma sha biyu ne da dubu ɗari bakwai ba su samu an yi musu alluran rigakafin kamuwa da cututtuka ba tsawon shekaru uku daga shekara ta dubu da goma sha tara zuwa dubu da ashirin da ɗaya a cikin ƙasashen Afirka. Daga cikin su miliyan takwas da dubu ɗari bakwai ba su samu ko da allura ɗaya ba ta rigakafin. Rahoton ya ce bullar annobar COVID-19 na daga cikin manyan dalilan da suka jawo haka. ganin yadda waɗannan alƙaluman ke da ban tsoro ne sashen hausa na fi ya tuntuɓi malam lawali bawa shefu na ma'aikatar kula da alluran rigakafi a ofishin ministan kiwon lafiya domin jan halin da ake ciki a nijar kakin bullo covid kin nan eh, a shekara 2019 yaran da aka ma 947 da hudu da da biyar dubu biyu da ashirin bayan cutar covid ta bulla mun yi ma dubu tara da arba'in da tara yara allura bara da yake covid an kuta daga wahalar shi muka ma yaro miliyan guda da 76,678 dabra da waɗannan alƙaluman akwai wasu yaran da sun so samun alluran amma ba a kammala musu ba kakin covid da ya fara dubu arba'in da da da bakwai ne hamsin bakwai zuwa annoban covid ya sa wannan abin ya yi kamari ko san lokacin da gidajen likitoci yawancin shi an rihe an samu aski gurin aiki sai zama yaran wannan suka karu suka zama dubu hamsin da takwas da ɗari da goma sha uku. ina adadin yaran da kwata-kwata ba samu akai musu kafin ba. a nijar dubu biyu da goma sha tara eh, yaran da ba mu samu akama allura ba dubu ishirin da shida ne da talatin da hudu da ciwo covid ya ballo shi kuma a shekara dubu biyu da ishirin sai suka zama dubu talatin da ɗari shida da ishirin da biyar mai shekarar bara dubu 2022 yaran da ba mu samu kama shosha dubu ne kawai da saba'in bakwai. Rahoton ya kara da cewa babban dalili na biyu da ya jawo cikas wajen yi ma ƙananan yaran rigakafi shine na tsaro. Eh to wajen da ke da kwai kamar 'yan rigingimu wannan na zan harkar tsaro yawancin shi akwai yarjejeniya da ministar de la santé da ministar de la defense su ke kama aiki wannan wajen. Da yake tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan lamari dan gwagwarmaya kare hakkin jama'an nan Siraj Isa kira yayi ga hukumomin kiwon lafiya su dau matakan gaggawa. Saboda kowa ya san irin yadda eh, wannan shaushawa take da mahimmanci wajen kare yara da al'umma ma dangance da wasu ciwoki waɗanda ke iya su addabi al'umma kenan irin wannan shaushawa idan aka yi ta hakika in abun ma ya zo kan iya ya zo da sauki to muna kira da babban murya ga ministan kiwon lahiya tana yiwuwa abubuwa ne waɗanda yalla bai ma san da su ba ya binciki al'amarin abun a san a ɗauki matakan ganin cewa an gyara ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara da na tuntuɓa dangane da haka ya ce gwamnati ta ɗau matakai wajen sayan isasshen magani akai-akai da motoci da sauran kayayyakin aiki domin ƙarfafawa da yawaita tsarin rigakafin ga yara ƙanana a ko'ina cikin faɗin ƙasar ta Nijar.